واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين haka yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما barakatuh مكتابا a yau lahadi yawmul ahad ɗayan goman tsakiya a cikin watan ramalana goma sha ɗaya kenan ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da biyu ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam ko alaihi matsalar da shi da mahaifiyarsa duka idan lissafinsu ya tabbata shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. muna cikin suratul hadith a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha shidda ayan da Allah ta'ala yake cewa alam yani lil ladina amanu an takka qulubuhum li dhikrillah adiya mun tsaya a ayan da Allah ta'ala yake cewa fal yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ana magana da munafikai maza da mata Allah tabaraka wa ta'ala ya a yau ranar takin alkiyama ranar da za a yi dogon bincike ranar keke-keke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce ma'ainihin munafikai maza da mata da kafirai maza da mata a yau ba za a karbi wata fansa daga gare ku ba au wato abin da ake nufi lauja ahadukum al-yawma bi mil'il ardi zahaban wa mislahu ma'ahu kamar yadda waɗansu ayoyi suka ambata da ɗaya daga cikin ku ko munafikai maza da mata ko kuka kafirai maza da mata da ɗayan ku zai zo da cikon duniya cikon ƙasa da zinare ko kwatankwacin haka bayan cikon duniya da zinare da kuma wani kwatankwacin cikon duniya da zinare wannan shine dobul dobul kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za ka karba ba to ka kaddara naira nawa zai cika duniya daga sama har ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa kana ganin naira nawa dala nawa saifa nawa fa'un nawa ko dirhami nawa dirhamai kenan ko dinare nawa ko yan nawa zai cika duniyar nan gaba daya kaga triliyoyi din suna da yawa kwarai da gaske sannan kuma a samu kwatankwacin wannan to duk wanda ya gabatar wa Allah daga cikin munafikai ko kafirai a ranar takin alkiyama liyabtadiya bihi min azabillah domin ya faishi kanta daga azabar Allah ma ƙubila min ba za a taba karɓa da gare shi ba saboda duniya an nemi abin da bai kai haka ba ya bayarwa wannan kaikaice kamar ana nasiha ne ga marowata saboda abin da Allah yake nema a wajen ka ba mai yawa ba duk mutumin da yake da miliyan arba'in zai fitar da zakka idan shekara ta zagayo divided by 40 ake ya dauki 1 saboda haka 1 a cikin 40 million naira zai kama nawa ne 1 million naira miliyan ɗaya za ka ɗauka ka ba da zakka sauran 39 million naira naka ne in ka gada dama ka yi gado ɗari ka hau kan na ɗari ɗin ka kwanta ka yi ta shirga baccinka inda ka fitar da guda ɗayan nan abinda yake farilla ka fitar da hakkin Allah sauran kuma na matanka da 'ya'yanka da sauran ainihin iyayenka da sauran waɗanda ya zama wajibi ko ka ɗauki alkawarin za ka ɗauki nauyinsu saboda ai sadaka ma ba dole ba ne kyauta ma ba dole ba ne isani ma ba dole ba ne saboda haka mutumin da yake da naira miliyan biyu idan aka yi divide by 40 zai fitar da zakka naira nawa ne aka ramakan lafu naira dubu hamsin ne dubu hamsin mutum ya gagara bayarwa a cikin miliyan biyu ka ba da dubu hamsin shi ne zakka amma mutum ya gagara bayarwa to idan ka je lahira za a shigar da kai wuta bayan haskenka ya ɗauke gaba ɗaya ka ce ga miliyan kai wa Allah ba zai karba ba saboda baya an nemi abin da bai kai haka ba kai taurin kai nan kuma ka ga babu mafita ne babu wato ba mafaka shi yasa to Allah ba zai yarda da wannan wayo ba ma wa kumun nar kuma masu waɗannan hali Allah ta'ala yake makoman ku gidan wuta ce ya masirukum wa ilaiha munqalabukum makoman ku kenan ko majuwan ku kenan ya maulakum ita ce majibicin ku gaba daya ai hiya aula bikum min kulli manzilin wannan shi ya fi cancanta gare ku daga kowane irin masauki ala kufrikum wa fiyabikum bisa kafircin ku da munafircin ku da kokonton ku bi salmasir kuma wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske ne Allah yake fal yawma la yu'kazu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعن للذين آمنوا أن تقطع ذنوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم To sai ga wata aya kuma wanda ta sauka ta razana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu gani ko mu wannan ayan za ta razana mu mun dauko kwana da kwanaki muna yin tafsiri ya kamata a ce an yi laushi ba nan kadai ba a wurare daban-daban yau muna da kwana goma sha ɗaya to ka dubi sauran masallatai waɗansu ma suna da goma sha uku ko sha hudu domin waɗansu fara tafsiri tun kafin a shiga azumin watan ramalana saboda mai yiwa za su tsaya da wuri to idan ka har hada tafsiran da ake yi a gidan rediyo da su ba ma idan ka kunna za ka jana tafsiri kuma kowa da irin nasa in baka fahimci na wani ba za gane na wani to a ce har zuwa yanzu mutum bai laushi ba a ce tsoron Allah bai kama shi ba ana tafsiri kana gengeni? a baka yi laushi ba kenan ko har yanzu baka nemi gafaran Allah daga laifukan da kake aikatawa ba har yanzu baka sadu da ba kai ka san kai mai laifi ne bai sakon Allah to me yasa ba za ka sadu da ba wannan aya lokacin da ta sauka sahabbai da dama su rikice yasa ka samu ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yace wannan aya mun musulunta shekara hudu sai Allah ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li Wa ma nazala min al wa ma nazala yace lokaci bai yi ba ne ga masu imani zukatansu su tsorata ga ambaton Allah da abinda Allah ya saukar ko ya sassaukar min al na ainihin gaskiya wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl su kasance kamar waɗanda kada ku kasance kamar waɗanda wato aka bai wa littafi kafin wannan lokaci ya yahudu da nasara wa sala alaihim al'amadu wanda zamani yayi musu tsawo kullum ana ce za a yi takin kiyama amma har yanzu ba a yi takin alkiyaman ba zamani ya musu tsawo fa kasat qulubuhum sai zukatan su ta ƙeƙashe suna yin abin da suka dama ko sun ji wa'azi ma ba zai musu tasiri ba kun ga duk wanda ya fada cikin idan an masa wa'azi ba zai masa tasiri ba to shi ma ya shiga gurup din al-yahudu wan nasara wannan balo alwa fili yake inda kullum ana maka wa'azi ba ka daukawa to ka fada cikin wannan ko kai waye wa kathirun minhum fasiqun Allah ya ce da yawa daga cikin su al-yahudu wan nasara yace fasikai ne to goma sha ɗaya ana maka wazi ana maka tafsiri da safe za a yi da rana za a yi da yamma za a yi da daddare za a yi alam ya'ni lillazina amanu an takta qulubuhum zikirin la? shi lokaci bai yi bane ka ji tsoron Allah zukata su karkata zuwa ga tsoron Allah balle tafsiran ma barkatai saboda in baka gane wani kana gane wani yasa abdullahi dan masud ya ce mun tsorata kwarai da gaske ko da yake maganansa zai yi karo da maudu'in cewa wannan sura madaniya ce yaushe abdullahi bin masud ya karbi addinin Allah daga karban addinin Allah zuwa shekara hudu da saukar da wannan aya ko ma kafin a yi hijira da shekara hudu a lauka haka ne saboda haka yana indiketin cewa wannan sura makiyya ce lal madaniya ina fata an gane zama sai aka samu maganan abdullahi dan maqud abdullahi dan abbas allah ki kare da yace shekara goma sha uku aka yi manzon allah yana wa'azi yana karantar da al'umma an sai allah ya saukar da alam ya'ni ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah malaman tafsiri da yawa suka ce wannan magana tafi inganci to sun karkata zuwa ga ma'ana shekara goma sha uku annabi ya a birnin makka haka ne sannan sai ya tafi birnin madina da ya je birnin madina sai Allah ya saukar da aya alam ya'ni lil labina amanu shin lokaci bai yi ba ne ga masu imani an takka qulubuhum li zikrillah zukatan su su tsorata ga ambaton Allah su saduda wa ma nazala min al da abinda Allah ya saukar na gaskiya wala ya yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada kada su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi kafin min qablu ko min qabli eh a ka'idan nahwu min qabli a ka'idan na hau min qablu don haka ayan take in ka ce min qabli kuskure ne min qablu to me yasa aka ce min qablu wannan ɗaya yake lillahi al'amru. min qablu wa min ba'du akwai abin da aka shafe wannan shi ake kira sai ijabi a cikin ilimin balaga wala yakunu na utul kitaba min qablu wato kada su kuskura su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su su zo su ne kudawa da nasara ana gargaɗi dangane da lalace wanda suka yi ya ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa a ana lil shi lokaci bai ga bayin Allah mu'minai ne. an takka le zikirin La, zukatan su karkata ga ga ainihin ambaton Allah Le li zikrillah da ambaton Allah mafi yawa mutane sukan dauka shine mutum ya zauna yana ta ambaton Allah yana ta subhanallah subhanallah subhanallah alhali ambaton Allah yana daga cikin mutum ya zauna ya natsu ya yi tunanin baya ya yi tunanin gaba in kai tunanin baya tun lokacin da aka haife ka in ma ka koma da baya labaran da aka yi ta baka tun zamanin kakannin kakanninka har ya zuwa zamanin iyayenka ga zamaninka yanzu kana da shekara nawa kana da shekara saba'in ka yi ritaya shekara sittin da biyar ka kai shekara biyar kana cin fenshin da garatuti shekara 65 din nan da kai kana aikin gwamnati ko kana harkokin kasuwanci ko kana noma ko kana kiwo ko kana harkokin siyasa wani alheri ka shuka wace tsiya ka shuka in ka yi tunanin wannan to wannan zai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don idan ka shuka alheri zaka da karfafawa in ka shuka tsiya to zaka sadu da ka nemi gafaran Allah sannan kuma bayan ka yi ritaya shekara biyar shekara goma ko shekara ashirin Allah tabaraka wata'ala ya gyale ka duk sa'o'inka Allah ya karɓi ransu ɗaya bayan ɗaya wani ya tafi lafiya wani ya tafi da rikici wani ya tafi da musiba wani ya tafi da bala'i amma kai kana nan to kai yaya za ka tafi ya kamata ka yi tunanin haka sannan bayan an je lahira me za ka tarar a ranar takin alkiyama ga wannan shi ne zai sa ka in ka karanta alkur'ani da gaske kake in ka karanta hadisan manzon Allah da gaske kake yi idan yi subhanallah da gaske kake yi wallahu akbar da gaske kake yi la ilaha illallah da gaske kake yi ko alhamdulillah da gaske kake yi ko la haula wala quwwata illa billah da gaske kake yi wa hadis wala haram ina fata an gane saboda haka ba wai sai ka fito fili kana ta ambaton Allah a fili ba har mutane su kira ka mahaukace ba sai ka rike tarbi ko ina ka gwada kana taɗi kana rike tarbi ka ji dan ciwatuwa ya za yi kana magana kana jan tarbi wanne kake yi maganan ko tasbihi kake yi zikiri ko kuma surutu da kake yi da mutane ko kuma maganganun da kake faɗa kalmomin da kake faɗa ne kake kirga su da tarbi don haka eh, idan mutum zai ambaci Allah to ya ambaci Allah cikin natsuwa dama haka ayoyi suka karantar ka natsu ka yi tunanin abin da ya wuce a baya ka yi tunanin halin da ake ciki ka yi tunanin abin da zai zo nan gaba Allah ya samu cika da imani ai talino inda zikiri zukata su yi laushi yayin ambaton Allah ya sa aka hana karanta Kur'ani a gurguje haka na ita karanta shi babu tsari akwai karatun da waɗansu ƙwararrun gargawa suke yi eh, irin wannan karatu babu na zuwa cikin musulunci bai yadda da wannan ba a fala ya dabbaru na alkur'an A ma'ala ƙulubin akfaluha dole karatu ana yi akwai dabbar a ciki to kuma inda aka karanta ki da tadabbur to sai kai warattilil qur'ana tartila akwai karatu na tartili akwai wanda ake da sauri akwai wanda ake tsakatsaki akwai wanda ake aja duk malamai makaranta sun san yadda ake yi kuma suna karantarwa amma wani idan ya zo bismillahir rahmanir rahim wala qawlin wala rahmanir eh waɗansu kalmomin ba za ka ji ba gaba ɗaya sai ka ji kawai har ya dire har an gama tura har an gama fatiya ta ba a san girin wannan karatu ala san karatun da zai sanya maka tsoron Allah wal mau'iza sannan kuma da wa'azin da zai sanya tsoron Allah wa sama'il qur'an da sauraron karatun qur'ani in kai baka iya ba wanda zai sanya maka tsoron Allah tafhamahu ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace ka fahimci abinda ake faɗa wa tanqadu lahu kuma ka jawo zuwa ga abinda ake faɗi wa tasma'u lahu ka saurara masa ji na basira wa tuti'ahu sannan kuma kai masa da'a wannan shine abinda ake nufi da alkushur wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada su kuskura su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su su zo fa qala alaihim zamani ya yayi musu tsawo fa ƙasar ƙulubuhun zukatan su take kashe gaba ɗaya na Allahu ta'ala A anan Allah yayi hani ne ga bayan Allah mu'minai an ya tashabbahu su zamo sun yi kama lillazina hum min alkitaba kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su su zo min yahudi wan nasara daga cikin yahudawa da nasara lamma ta fawala alaihim al'amal yayin da zamani yayi musu tsawo baddalu kitab Allah suka canza littafin Allah allazi bi aidihim wanda yake hannunsu waitaru bihi samanan qalila suka canza ki da kudi dan kadan na san zuciya wa rabaduhu wara zuhurihim suka yi difa da ki a bayan bayan su wa aqbalu ala al suka fiskanci ra'ayoyi daban-daban wal aqwali al-mutafika da waɗansu zantukan da ake kirkirowa waɗanda yake ba na Allah ba yasa sa ka ɗauko waɗancan littafai ka ji tarihin wani ma wanda ya zo a bayan annabi kai ka taɓa jin haka kama alkur'ani ne ya ba mu labarin tarihin abin da ya faru a zamanin abubakar bin abi kuhafa misali ai kaga khalifancin abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu immediately ne bayan khalifancin ko kuma bayan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya bar duniya a shekara ta goma bayan hijira wato zuwa birnin Madina sannan abubakar bin abi kuhafa ya karbi kalifanci ko aka nada shi yayin shekara biyu da wani abu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sayyidina Umar ya zo ya shekara goma yana kalifanci sannan sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu shi kuma ya zo ya shekara wajen goma sha biyu da waɗansu yan watanni yana kalifanci sannan Ali bin Abi Talib ya zo shi ma ya shekara hudu yana kalifanci to sai Qur'ani ya zo sai aka ce da wani bangare a cikin Kur'ani yana bada labari wani abu da ya faru a zamanin Sayyidina Abubakar ko wani abu da ya faru a zamanin Sayyidina Umar ko Sayyidina Usman ko kuma a zamanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wannan ba zai taba yiwuwa ba sai dai in an ba da labari a zamanin annabi cewa nan gaba abu kaza zai zo don Kur'ani ya ba da labaran abubuwa da yawa amma cikin Kur'ani a ce Abubakar yace kaza kuma ya faɗa ne a zamaninsa ba zamanin annabi ba zai yi ba wannan kari ne ya kai cikin ƙur'ani sai dai ya zo cikin tafsiri to kaga kuwa in dai ba za a karbi maganan abubakar bunu abi kuhafa ya ce kaza ba ba za a karbi na umar ibn khattab ba ba za a karbi na usman bin affan ba ba za a karbi na ali bin abi talib ba balle abu huraira balle mus'ab bin umair balle abdullahi bin mas'ud balle abdullahi bin umar ko abdullahi bin zubair da sauran sahabban manzon Allah ka kafin su ba wanda za a karbi maganarsa a sanya shi cikin qur'ani saboda kitabun la ya tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi al-batil yana daga cikin abinda ba haka yake ba ko da ko daga baya faru amma an kaje ka ɗauko All testament ko new testament zaka samu labaran waɗansu waɗanda suka biyo bayan annabawa alhali kuma annabin da aka saukar masa da littafin wani annabi da ya zo a bayansa sai ga labarinsa a ciki ya za a yi haka wato bayan mutuwar sama littafin ya ci gaba da sauka kenan eh ai ba zai yiwu ba to alkur'ani ba haka yake ba wa qalladu rijala fi dinillah suka ratayu da waɗansu mazaje ƙatti wajen bin addinin Allah wa takazuwa habarahum wa ruhbanahum suka riki malamansu su sune arbaban min dunillah sune iyayen gidansu koma bayan Allah فإن ذلك كفت قلوبهم أو أن اللوكة تذكى تنسفكيكك فلا يقبلون موئذة باسا كربا واضي ولا تنيل قلوبهم ذكى تنسباسا اللوش بوعد ولا وعيد بألقوا ليقوكم قرقدي وكثير منهم فاسقون Allah ya ce da yawa daga cikin su fasikai ne fil amali wajen ayyuka wa qulubuhum fasida zukatan su ta lalace wa amaluhum batila saboda ka ayyukan su ma batattu ne a wajen Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata a cikin wata aya a suratul ma'ida yake fabima fabima naqdihim mithaqahum saboda warware alqawarin su la'annahum Allah yake muka la'ance su kwanakin baya mun karanta kowane mutum ya ɗauki alkawari wa Allah zai bauta masa ki kaɗai ba tare da shirka da shi ba saboda haka duk wanda ya zo ya saba wannan alkawari to fa Allah zai la'ance shi waɗancan ma da aka ba su littafai sun ɗauki alkawari za su kiyaye littafin amma ba su kiyaye ba waje alna ƙulubahun kafiya Allah ta'ala ya ce muka sanya zukatan su ke ƙasassu ne yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna canza kalmomin Allah ga barin gurabensu maimakon su fassara yadda ya kamata ba za su fassara ba sai su yi kwane-kwane kamar malaman masu kudi ne ko malaman fada to ina ba wani malamin ko kuma ya kamata in gyara ko ba malaman fada ne dukkan su suka lalace ba fadan ma kashi-kashi ne akwai fadan gwamnati gwamna yana kuskure wani malami zai ce daidai ne sai eh, ce daidai ne ba abinda zai faru sai eh, ka yi karo da kowa ba abinda zai faru maimakon ya yi masa gyara ko san a da ne ake ce miyagun malamai a fadin fadin sarakuna saboda sarki yana abin nan yana yin kuskure zai ce ranka shi dade babu komai to haka ma fadin masu kudi sai sai ya kara makallahu mun yi lissafi zakan nan sai na ga gaskiya ni lokaci guda ba zan iya fitarwa ba kudin ya yi yawa sai ce ya alhaji babu damuwa eh ba damuwa ya ce a kudin fa ya yi yawa ba zan iya fitarwa don kule ba amma zan ajiye shi duk lokacin da na yi baki za a rinka tsakuro kudin nan ana ba da bakin nan kuma zan biya ma waɗansu ayyukan hadi da na umra a cikin wannan kudin sai ce babu damuwa ka sa ni a ciki ni na san addu'an da zan yi idan na je yanzu tsakani da Allah mutumin da yake fama da talauci yake fama da bukatu iri daban-daban idan an fitar da zakka aikin haji za a biya masa ko umra za a biya masa ko a baki kudin ya je warware matsalolinsa wanne Allah yake nufi ya za a biya ta a biya masa aikin haji da kudin zakka ya za a takura ki a biya masa umura da kulin zarka zalunci ne dabara ke. saboda ki yana jin haushin wai karka more kudin karka warware matsalolinka sai ya je ya biya a kawo maka da din ba yadda za a yi ka dawo da kudin kana nan baki ya maka katutu ka gagar warwarewa kuma ka je canjin ma ka sake ɗebo wata rigima saboda in za ka tafi aikin haji ko za ka tafi umra ba a baka abincin da za ka ajiye wa iyalanka ba to ka tabbatar za ka dawo ka samu tarin baki haka Allah ya ce a yi haka manzon Allah ya karantar haka malaman sunna suka ce a yi to ya kamata masu kuli su gyara wallahi duk wayon da kai wa Allah Allah yana gani shi yasa Allah yake tsine ma dukiyanku ba za ta yi albarka ba ai in ka fitar da zakka ka dauka ka bada mutumin kawai kama sallame shi kar ku sake haduwa domin an ce kowane abu ya saya maka cikin zakkan ya dawo maka da shi ya baka to fa ya lalata maka aikin ka warai da gaske ai ko sadaka ka bada mutum ba zai sai wani abu ya kawo maka ba yasa yake ce a bada wani daban wanda babu alaka tsakaninku da ki saboda in ya tafi ya tafi kenan duk wanda aka dauki zakka aka baki to za a baki zakkan ne ya amfani da ita a hanyar da ta dace domin ya warware matsalolinsa idan da Allah ya so sai ya baki kudin da zai je aikin haji cikin sauki idan da Allah ya so sai ya baki kudin da zai je umra cikin sauki to tun da bai baki ba mai na takura ki kuma sai ya je amma an ka samu irin kujeran kyauta din nan yace ni kudin nake so kace fa na kyauta ne amma baka je ba hasaran za a yi to wannan sai ya lallaba a tura ke je amma da kudin zakka a yi kujeran umra ko a yi kujeran aikin haji a zo ana ba da talakawa musamman ma dangi maimakon a dauki zon tururin kudin a ba su su warware matsalolinsu to haka Allah ya yi ba wannan gyara ne yuharifuna al-kalima amma ihe to malaman masu kudi sukan ce musu babu damuwa mai kuli zai ce ni akwai waɗansu laifukan ma da nake aikatawa wallahi na gagara bari zai ce ka bari kawai in ka je umra a goman karshe na ramalana Allah zai gafarta maka sai ka ce shi malamin dan majalisan Allah ne warai da gaskiya riga ya yanke masa hukunci to malaman gwamnati ma abinda suke fada ke nasara kuna ma abinda suke fada musu kenan Allah ya sauwake wa nasu hazzan mimma zukiru bihi gaba ɗaya sun manta rabon da Allah ya ba su na ilimi su girmama ilimi su yi aiki da ilimi Allah ya tsayar musu da mutuncin su duniya da lahira ba su yi haka ba sai suka karkace tunda sun manta da wannan kisa Allah ya manta da su su sun zama kamar malaman yahudu da nasara Allah ya kyauta fasadat qulubuhum zukatan ta lalace fakasa ta ke kashe wa sara min sadiyatihim sai kasance daga cikin ɗabi'unsu ta hariful kalime an mawazi'i suna canza fassara daga inda ya dace wa tarakul a'mala allati umiru biha suka bar ayyukan da aka yi musu umarni wa takabu ma nuhu an suka yi ta aikata abin da aka hane su wale haza na Allahul saboda haka ne Allah ya gargadi wa bayan Allah muminin an ya tashabbahu bihim kada su kuskura su yi koyi da waɗannan yahudu da nasara fi kai, min al-umuri al-asaliyyati wal far'iyya cikin wani abu na asali ko na reshe sai Allah ya ce ilamu الله يحيي الأرض بعد موتها Wannan aya kuma ta zo irjafi ne domin ta yi mana ƙarin bayani dangane da ikon Allah. Allah yana da iko kan komai, sannan kuma duk yadda ka lalace karka bai tsammani, duk yadda mutum ya lalace kada ya bai tsammani. In ya nemi gafaran Allah, to ya didin ga gafuran rahima, zai samu Allah mai yawan gafara ne mai jin duk yadda malami ya lalace balle almajiri duk yadda mai kuɗi ya lalace balle talaka duk yadda mai sarauta ya lalace balle talaka duk yadda mai mulki ya lalace balle wanda baya da mulki saboda haka yin ka nemi gafaran Allah Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai saboda lokaci guda yakan canza al'amari ka duba ka gani kasa tana bushe ana fama da zafi yanzu duk inda ka je a jeji za ga waje ya zama canjin yanayin bayi da kyau eh, yanayin bayi da kyau saboda ko ina a bushe ke in an kwana biyu Allah ta'ala zai saukar da ruwan sama in ya saukar da ruwan sama aka yi wata ɗaya ko wata biyu duk inda ka je a cikin jeji kuma sai ga yana baka sha'awa ko ina ya zama kore shar da inda mutane suke nomawa da inda ma ba su nomawa zai baka sha'awa to kamar yadda Allah yake rayar da ƙasa bayan mutuwanta to haka yake rayar da lalatacce ya karbi tubansa bayan barnansa kun ga dadin alkur'ani kenan duk lokacin da aka yi wa'azi za a ce karka da tsammani matukan kana da rai kana da hankali kana da lafiyanka kana cikin walwalanka to Allah tabaraka ta'ala ya baka dama yadda zaka tuba sai dai waɗansu malamai suna ganin lokacin da mutum yake da rai yake da lafiya ya kasance yana barna amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa masa rikin lafiya yana da rai ba ya da lafiya in ya tuba to suka ce waɗansu suka ce da wuya Allah ya karba saboda me eh idan an gane misalin da na dauko saboda me saboda lokacin da yake da lafiya ya kamata a ce ya tuba wato ya tuban ne ba don Allah ba ai kamar lokacin da kake da mulki ne kai ta siyanka sai da mulkin ya kwace sannan kuma sai ka dawo masallaci tsakanin magariba da isha'i sai ka istighfari ya fi dubu ba mamaki Allah ba zai karba ba saboda da da kake mulkin ka tsiyanka kake ana maka nasiha ka ɗauka kana kan sarauta kana barnanka ana maka nasiha ka ki ɗauka kana da kuɗi kana yin abin da ka ga dama ana maka nasiha ka ki ɗauka to sai ka tsaya ce ne tukuna sannan za ka koma zuwa ga Allah Ake ba don Allah ba ne kamar yadda yake kana da lafiya ya kamata ka tuba zuwa ga Allah ba sai ka faɗa cikin rikin lafiya ba kamar yadda yake kana da rai ya kamata ka tuba zuwa ga Allah ba sai ka je gargara za ka tafi lahira ba don ka je lahira ka nemi gafaran Allah Allah ba zai karba ba walallazi ne mutu na wahun kufaru Allah ya sauwake saboda haka ubangiji ta'ala ya kwadaitar da mu a cikin wannan aya akwai sassauci kwarai da gaske ko da mutum yana da lafiya yana farna rashin lafiya ya kama ki ya nemi gafaran Allah yana da mulki yana farna mulkin ya kwace yanzu ya zama cikin talakawa ya nemi gafaran Allah yana da kuɗi yana barna yanzu ya tsiyace bai da kuɗin ya nemi gafaran Allah sannan yana da sarauta yana barna yanzu kuma an turmushe shi gaba ɗaya ko an gunguro shi ya dawo ƙasa to ya nemi gafaran Allah muna kyauta zaton idan ya yi haka Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa Allah ya samu dace shine Allah ta'ala yake ilamu kusani anna annallaha yuhyi al-ardh ba'da mawtiha Allah yana rayar da kasa bayan mutuwanta kad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun lalle an muku bayanin ayoyi dalla dalla ko za ku kasance masu hankalta fihi isharatun ila cikin wannan aya akwai ishara zuwa ga annallaha ta'ala lalle Allah madaukaki yulinul quluba ba'da kaswatiha wani lokaci yakan lausasa zukata bayan ke kashewansu wa ya adil hayara ba da dallatiha yana batar da wato yana kiryar da batattu bayan batansu wa yi farrijil kuruba ba da kirkatiha Allah yakan kuranye bakin ciki da matsaloli bayan tsanantarsu kama yuhyil ardal ta kamar yadda Allah yake rayar da ƙasa matattiya almujdibata busakkiya alhamida wanda ta yi tsit bilgaifil hattan da ruwa mai tsananin sauka kazalika kamar haka ne ya hadi qulubal kasiya Allah yake kiryar da zukata ke kasasu bi barahinil qur'ani wad dalail da hujjoji na alqur'ani da dalilai wa yulidu ilaiha nura sai Allah ya shigar da haske tun daga nan duniya wanda za su samu a ranar takin alkiyama su tsallake siradi cikin sauki ba da an kanat muqaffala bayan ko da babu haske duhu ne kun ga wannan ya gwada tun daga nan duniya ake samun wannan na'am fa subhanal hadi liman yasha'u ba'da al-idlal yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake shiryarwa bayan batarwa wal mudillu liman arada ba'da dal kamal wani kuma sai ga Allah ya batar da shi bayan ya samu duk daman da ya samu to Allah ya tsare mu allazi huwa lima yasha'u fa'al saboda Allah ga abin da ya ga dama mai yawan aikatawa ne wa huwa al-hakamul adlu Allah mai adalci ne Allah mai hikima ne fi jami'il fi'al a cikin dukkan ayyuka al-latiful khabir Allah mai tausasawa ne kuma masani ne al-kabirul muta'al Allah mai girma ne madaukaki

ba domin muhimmancinta ba ba yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ta maimaitawa cikin ayoyin Qur'ani idan yayi magana sau ɗaya ba sai ya sake maimaitawa ba amma tunda Allah ta'ala ya ta maimaitawa bai asali ba muktalifa da usulubai daban-daban to yana gwada muhimmancin sadaka ne da sauran ayyukan alheri ake abinda masu neman sadaka suke faɗa sadaka maganin bala'i sadaka maganin musiba kwarai da gaske sadaka maganin bala'i sadaka maganin musiba za ga waɗansu ba su da lafiya amma sai ga suna yin sadaka suna yin tawassuli da wannan wannan daidai ne mutumin da yake hango waɗansu matsaloli a rayuwa sai ka gaishe yana yin sadaka nan da can ainihin cikin zuciyarsa tsakaninsa da Allah don Allah ya warware masa dukkan wata danja wanda za ka fiskance shi kuma sai ga danjan ta zo da sauki sa da bahaushe ke ba a fafe gora ranar tafiya haka ne domin duk wanda ya fafe gora ranar tafiya ya zuba ruwa da wace matsala za a samu saboda ba zai iya shan ruwan ba idan aka fafe goron sai an zuba mata ruwa ko da kai kaikayi ne ko da menene sai ta yi kwana da kwanaki tukuna sannan a girgije na ka girgije aka zubar wani abin mamakin ka zuba ruwa kuma to wannan ruwa za ka yi sha amma a ranar da ka fafe ka ce za ka tafi da ita ba zai yi ba yadda ka san guna haka take in baka yi sa ma mutuwa za ka yi shi yasa tun kafin matsaloli su fuskanci mutum ya kamata ya shirya musulunci baya son sai ka shiga matsala kai ta roƙon Allah kuma addu'o'i nan da mutum zai yi ba wai addu'o'i ne da za ka yi ta yi ka yi ta yi imana ma'ana kana kawo su da yawa ba a'a akwai dai abu guda da Allah baraka wata ala yake so nafiya nafiya ne in ka dukufa kana abu ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun in ya so ka faɗa sau miliyan to zai yi wahala ka faɗa sau miliyan Allah bai gafarta maka ba kaga nan baka tattaro abubuwa da yawa ba ya Allah ka gafarta mun amma fa kar ka yi irin na shaidanu yana ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun ashe kha'inatul ayuni ne wa ma tukfi sudur ashe munafiki ne sai ya duba kuma sai ya yi dariya sai Allah ba za ka yi masa wannan dabara ba dan adam ne ake masa wayo a haƙin ta yake amma banda Allah yasa ma in akwai yaudara akwai gafala akwai wargi a cikin addu'anka Allah baya karba amma Allah yana son naciya kamar yadda manzon Allah ya ce ku nace da ya zal jalali wal ikra kaga ko wannan kalma mutum yake amfani da ita to inda ya yadda da ita ya dukufa yana yi ko ita kadai Allah tabaraka wa ta'ala zai biya masa dukkan bukatunsa gaba daya ya zal jalali wal to balle kuma za ka taɓa wannan ka nace kai ta yi ka taɓa wancan ka nace kai ta yi ka karanta Kur'ani ka yi wasule ka karanta hadisan annabi ka yi wasule ka karanta ilimin musulunci ka yi wasule ga addu'o'i iri daban-daban to mu dawo kan sadaka sadakan nan ba sai kana da kuɗi ba ko ba ka da kuɗi kai abin da ya sawwaka saboda kowa akwai halin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki la yukallifu na nafsan illa ma ha, Allah baya kallafa wa rai sai irin walwala ko arzikin da ya ba ta. za a kan ruwa kurbi ɗaya ko kurbi biyu za a samu gidan aljanna ai annabi ya yi bayani wata karuwa ce ta zo wucewa sai ta ga kare kare yana ta kartan kasa kare ne ba daga cikin dabbobin da suke da muni akwai kare wannan karen yana ta karkan ƙasa kuma karuwa ce amma da ta zo wucewa sai ta tausaya ma wannan karen sai ta tsaya ta cire kwalinta ta cire kufinta ta ɗebo ruwa ta ba da wannan karen kare ka ya kama numfakinsa ya miƙe ya kama hanya ya tafi sai Allah ya gafarta mata saboda wannan in ga abinda ta aikata ya kankanin abu ne yasa annabi ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ka zo za ka bude baki da dabino sai ga wani ya kafa maka ido sai ka raba dabinon gida biyu sai ka ɗauki rabi ka baki kai kuma ka ci rabi to a dalilin wannan rabin dabinon idan Allah ya ga dama ya karba sai ya tsare ka daga wutan jahannama amma kun ga mu muna da halin hangama eh don idan mutum ya fitar da dabino guda ɗaya sai ya ce guda ɗaya ne ba zai san ma abokin zamansa ba sai ya cinye abokin zamansa ya fito da guda biyu ya ci ɗaya zai ce bismillah ga ɗan sai ya karbe ɗayan kuma ya lome wani ma ya zo ya ce ga dabino nan guda ɗaya sai ya sake karɓa ya lome ai ba a san mutum ya zamo mai haɗama da yawa haka ga dattawa suna zaune za ga mutum ya fito da goro daga aljihunta idan ya fito da goron nan sai ya ɓanta ra'ayi fi ya ra'ayi ya bada wannan ya ra'ayi ya bada wancan to wannan alherin yana da kyau amma kaga da zumuncin mashaya ta ba balle yan wiwi balle yan kurkura ko akwai zumuncin su na musamman ne zumuncin mashaya zumunci ne amma kuma zumuncin da ba ya tsina na alheri sun ce yin mutum ya saba sha kawai ya je kan tebur ɗin baya da kuɗi ma za a yi ta auna masa ana baki har sai ya gagara taki in baka da kuɗi ma za a yi ta auna maka Allah ya kyauta so ba irin wannan ake so ba ana son sadaka cikin aikin alheri abu mai kyau ihsani cikin abu mai kyau da kyauta cikin abu mai kyau shine Allah ta'ala ce innal musaddiqina anan al musaddiqina sune masu yin sadaka sun kai tsaye aka fito da su maza wal musaddiqati da masu yin sadaka mata musaddiqina ko musaddiqina a wata kira mus ko musaddi duk wanda ka karanta Abin da ya sake bambantawa domin mutane su gane larabci yana da yalwa kwarai da gaske inda ka yi larabci to za ka fahimci abubuwa da yawa cikin sauki larabci harshen larabci yana da daɗi idan ka gane shi in kuma ba gane shi ba yana da ɗaci haka yake innal musaddiqina lalle masu sadaka maza kaga wannan da masu sadakan gumba da masu sadakan karago eh yanzu kaman alaran ma shi zai yi fitowa yin sadakan karago kaman alaran ma zai yi sadakan karago ya tara yara ya ba su karago amma kaman gwamna sai ya fito yana sadakan karago a addu'a Allah dai jama'a in gwamna ya fito sadakan me ya kamata ya bayar eh kudin ma nawa nawa to na yi haka ne wannan gukan zanen da na yi don manyan mu su gane don kare kasance ka taka kudi mai yawa ka fito kana sadakan karago sannan idan gwamna ne ko wani mai kudi ne idan ya fito zai yi sadakan sai ya yi sadaka mai kauri saboda shi ba wanda zai masa hayaniya yana zaune ya ce a kira wani da wani a kira wani da wani cikin sauki zai iya ganewa ko shi da kansa zai iya shiga yana zuwa in ya shiga wani lungu daman da jami'an tsaronsa wannan ina mai gidan nan wani ba zai yi cewa ciwa ya ce gidansa ba ne don ya ce gidansa ne ma mutane za su ya karya yake ba gidansa ba ne ya naga gidanka lalace haka to shi kenan ga dubu ɗari gwamna kenan ya je can gaba a ina mai wannan gida ga kinan ya ce ga dubu ɗari biyu ya ce ina limanin masallacin nan ga miliyan daya innal musaddiqina wal musaddiqati lalle masu sadaka maza da mata wa aqradu Allah qardan hasana kuma suka bada Allah rance rance mai kyau yudaafu lahum za a ninninka musu wa lahum ajrun karim kuma suna da lada mai karimci gidan aljanna ranar takin alkiyama a wata qira'a yudaafu lahum ana ka musu bambanci tsakanin alif ne da tarifi yuda afulahum da yuda afulahum walahum ajrun karim yukbiru ta'ala ubangiji yana ba mu labari amma yusibu bihi almusaddiqina walmusaddiqati irin ladan da yake bada masu sadaka maza da mata komai karancin sadakan komai girman sadakan duk ɗaya ne tunda kowa zai gwargwadon matsayinsa ne wa aqradullaha qardan hasana kuma suka bada Allah rance rance mai kyau a can bayan mun yi bayani ba sai mun yi dogon bayani anan ba man zallazi yuqridullaha qardan hasana yi da fa'uhu bi niyyacin khalifa suka bayar da kyakkyawan niyya a amarzatillah domin neman yaddan Allah ba domin neman kuri'a ko goyon baya ba la na jaza'an ba wai suna son a biya su ba mimma tsohu wala shukura daga abin da suka bayar ko godiya ba sa son a mutu. akwai mutumin da zai bada kyauta in ka je ka masa godiya zai ce ba na bukata abinda nake so kamun addu'a ka ba duk da kasancewa musulunci ya ce ka gode to kai za ka gode amma in ya ce a ni addu'a nake nema to sai ka je kai ta masa addu'a tsakani da Allah ba a idonsa ba saboda addu'an da za ka yi masa ba a idonsa ba to wannan kafi tsakani da Allah kuma Allah ya fi karfa amma an ka masa a idonsa daman ciwa-ciwa ne don ya tara maka kana ta tara masa kasa sai ya hau kuma sai kasan ya baje kamar yadda ya dauka ya baka yace baya son godiya addu'a yake so ko yace maka baya son godiya to addu'a yake so ko bai ce kai masa addu'a ba to kai ko mutumin da kana zaune a kawai ya dauki dubu ɗari ya baka ko dubu hamsin ya baka ko kana neman dubu goma ruwa a jallo ya ɗauko dubu goma ya baka ko kuma kana neman miliyan ya ɗauki miliyan ka ya baka sannan a ce kai ka kasa masa addu'a kana ganin ka haɗu da Allah za ka kare lafiya ai shi ya danne zuciyarsa ya bi umarnin da aka bashi ya ba da Allah rance-rance mai kyau shi ne ya bayar saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura saboda me inna nakhafu lalle mu muna jin tsoron ranar tashin alkiyama yuda'afu lahumul yuqabilu lahum alhasana bi akri amsalha idan mutum ya bayar abin da ya bayar za a ninka masa ninki goma saboda haka ka ɗauki naira ɗari biyu ka bayar to za a ninka maka ɗari biyu nan sau goma ka tashi da nawa kenan eh dubu biyu ko ya tashi da dubu biyu to in ka ba da naira dubu biyu za ka tashi da nawa da dubu ashirin in ka ba da miliyan ɗaya za ka tashi da nawa da miliyan goma wajen Allah subhanahu wa ta'ala yawan ladan da za a baka kenan Ya sa ba domin ƙarin nan da ake yi ba inda zallan ayyukanmu ne to wannan ba zai shigar da mu aljanna ba sai dai saboda kare-karen da ake samu musamman idan mutum ya yi domin Allah sannan kuma wayu za wa yuzadu ala zalika ila a 700 dirham sannan kuma za a ninka masa zuwa ga 700 kamar yadda ayin bakara ta ambata wa fauka zalika koma fiye da haka walahum ajrun karim yasa Allah yake suna da lada mai karimce ai sawabun jamilun hasan sakamako mai kyau wa marji'un salihun wa ma'a da makoma mai kyau wato gidan aljanna kenan والذين amanu بالله ورسله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك, أولئك والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم في الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولن تذكي إيماني دا الله دا من manzanninsa أولئك هم الصديقون waɗannan su ne masu gaskiya wajen imaninsu akwai bambanci tsakanin asidikuna da kuma almusadikuna na da aka ambata mana to zan zo sake yin tambaya daga baya bari mu kammala fakaran ayar wa shuhada'u kaga masu shahada waɗanda suka yi shahada inda rabbihim a wajen ubangijin su lahum ajruhum wa nuruhum su waɗannan suna da ladan da hasken su gaba daya masu sadaka suna da ladansu da haskensu sannan masu gaskiya suna da ladansu da haskensu sannan waɗanda suka yi shahada suna da ladansu da haskensu wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu ulaika sabul jahim waɗannan sune ma'abutan wuta mai duhu ba su da haske ke na ranar takin alfiyama kaga da su da munafikai maza da mata makoman guda ɗaya ne Allah ya kare mu to waɗannan ayoyi guda biyu kasan mutane nawa za mu fitar tunda na yi fasara innal musaddiqina lalle waɗanda suka yi sadaka maza wal musaddiqati da waɗanda suka yi sadaka mata wa qaradullah qardan hasanan suka ba da Allah rance rance mai kyau yuda aqulahum za a ninninka musu sakamakon walahum ajrun karim suna da lada mai karinci a ranar alkiyama gidan aljanna kenan na amanu billahi wa rusuli waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ula'ika humus siddiquna lalle waɗannan su ne masu gaskiya na hakika wa shuhada'u waɗanda suka yi shahada ma inda rabbihim gaba ɗayansu a wajen ubangijin su lahum ajruhum wa nuruhum suna da ladaddakin su da ainihin haskensu su a wajen Allah na kafaru wa kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyin mu ulaika ashabul jahim wallan sune ma'abutan wutan jahima mutane kashi nawa ne eh kashi nawa to da wanne da wanne al-musaddiquna wal-musaddiqatu da masu sadaka maza da mata malamai suka ce masu sadaka maza da mata dinnan da suna da waɗansu kurakurai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ware group din su shi yasa ya sakamakon su shi yasa in kana kuskure a wani wuri to ka rike sadaka kar ka yadda ka sake sadaka duk yadda za a yi ka rike sadaka waɗannan guruf suna da matsayin su a wajen Allah Ka na na farko kenan sai suwa sai as-siddiquna as-siddiquna tunda wallazi na, amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna akwai mutumin da zai imani da Allah da manzannin Allah amma Allah bai bashi kudi ba bai bashi abin da zai sadaka da shi ba dalilin da ya sa gabatar da waɗancan don a gwada muhimmancin sadaka da taimakon addinin Allah amma akwai waɗanda yake su kuma ba su da komai suna ma kokari su ciyar da iyalansu amma abin ya gagare su to inda sun yi imani na hakika da Allah da manzanninsa to waɗannan su ne siddiƙai al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah saiwa daga manzon Allah saiwa sai Abubakar bin Abi Quhafa me yasa ake kira Abubakar ake masa laqabi da As-Siddiq bayansa kaji wani a cikin sahabi yana kiransa a siddi ko kaga siddiku a yanzu kame-kame ne eh kame-kame ne shi kadai ne siddiki hediyarsa ita ma ta samu lakabi da siddika ko masu bakakin kaya ba sa so an fada ko ba sa so saboda gaskiyar lamari kenan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabawa sai ya ambaci siddiqai مع الذين الله عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ma'an tare da annabawa wasiddiqina da siddiƙai wa shuhada da waɗanda suka yi shahada a fagen daga waɗanda su ne manya-manya shi yasa ce wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa sai dai mutumin da ruwan sama ya cinye shi shi ma an ce karamin mai shahada ne mutumin da ciwon ciki ya kashe shi shi ma karamin mai shahada ne mutumin da aka kashe shi wajen kare dukiyansa ko iyalansa ko karan kansa shi ma ya yi mutuwan shahada ga mutumin da kansa ta lalata ki ta kashe shi shi ma ya yi mutuwan shahada ga mace mai ciki da ta zo haihuwa Allah ya ɗauki ranta ita ma ta yi mutuwan shahada da wanda gobara ta ƙona shi shi ma ya yi mutuwan shahada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya yi saboda haka waɗanda suna tare da annabawan Allah wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shuhada wa salihina salihai su ne kamar ribibi Allah ya sa muna cikin su a baki ne ake faɗi ribibi amma a can ƙarshe mai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa zalika al-fadlu min Allah ai falala ce daga wajen Allah wanda Allah ya zaba shine yake fadawa cikin wannan saboda haka an ambaci kasan mutane manya-manya a cikin waɗannan ayoyi da makaranta guda uku na farko masu sadaka mazansu da matansu na biyu siddiƙai mazansu da matansu na uku a shuhada mazansu da matansu kaso na hudu kasan matsiyata ne wallazi na kafaru waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina so karyata ayoyinmu ulaika ashabul jahim Allah ya ce waɗannan ƴan wutan jahima ne Allah ya tsare mu da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya kafa mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته